hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam na da shekara 1435 daidai da 19 ga watan Jun shekara ta 2014 wannan shine majalisi na 22 kenan daga cikin jerin giyar karatukan wannan littafi mai suna hikbatun min at-tarikh wallafan malam Dr. Usman ibn Muhammad Al-Khamis Allah madaukakin sarki ya saka mashi alkhairi wannan littafi ne ɗaya tamkar da dubu wajen bayani na gaskiya da tace menene asalin abin da ya faru na rigingimu da fitintun da suka faru tun daga rasuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har zuwa shekara ta 61 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma'ana zuwa shekarar da aka kashe da dan Aliyu Allah ya kara musu yarda wannan malami ya tace gwargwadon iyawar shi abubuwan da suka faru na hakikanin gaske waɗanda matsaloli wanda su ne suka raba kan al'ummar da yanzu ake cewa musulmi idan zama masu haro ba su manta ba a karatun da muka yi a baya mun kwana ne a ƙarshen wato faslin da yake mana bayani dangane da matsayin wato abubuwan da suka faru a halifancin na abubakar Allah ya ƙara mashi yadda har zuwa rasuwar shi da kuma ƙarshen halifancinsa za mu tashi ne yanzu a cikin alfaslu sani shafi na hamsin da tara inda mala ya ce alfaslu sani khilafatu amirul mu'minina umar bin al-khattab radiyallahu anhu wannan fasli zai magana akan zamanin halifancin sarkin muminai umar dan khattab Allah ya kara mashi yadda umar dan khattab kamar yadda zamu zo mu ji shine aka fara kira da wannan lakabin na amirul mu'minina jagoran muminai sayyidina abubakar ana ce mashi khalifatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wanda ya mai gurbin manzon Allah a wajen jagoranci na al'umma lokacin da kuma aka zo ya zama bayan na abubakar umar ya zama shine khalifa sai aka fara ce mashi khalifatu khalifati rasulillah sallallahu alaihi wasallama wanda ya mai wanda ya maye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kalmar ta yi tsayi daga baya kuma shawara ta zarto akan a canza zuwa kawai wannan lakabi na amirul mu'minina Allah ya kara musu yarda gaba daya sai mala yace tamhidun shimfiɗa istamarat khilafatu abi bakrin sanataini wa salasata ashhurin khalifan zaidna abubakar ya tsayu kwatankwacin shekara biyu da wata uku thumma tuwfiya Abu Bakr sannan sayyidina Abu Bakr ya rasu wa qad taraka al-khilafata ba'da dhalika li Umara wa baya a nas sayyidina Abu Bakr ya rasu alhalin ya riga ya ba halifancin ga Umar ko mutane suka yi ma Umar mubaya ana yadda abu ya faru jama'a shine kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari ne cewa ya ainihin wato rike guga ya gan shi shi manzon Allah din ya rike wata guga yana ɗiban ruwa yana ɗiban ruwa yana ba mutane suna sha sannan sai ya kauce sai sai na Abubakar ya zo shi ma ya kama ya ja ya mika wa mutane sai manzon Allah yake cewa a cikin jin sai na Abubakar akwai rauni Allah ya gafarta mishi yake da ya kauce kawai sai manzon Allah yace sai naga gugar ta zama wata katotuwar guga Umar ya zo ya hau ya dinga ɗiba yana ba mutane ce ban taba ganin mutum wanda ya iya bai mutane ruwa irin su ba sai da ya ba kowa ya sha ya koshi har mutane suka ji suka kwanta irin yadda dabbobi suke kwanciya idan sun sha ruwa sun koshi ishara zuwa ga wannan matakai na halifanci cewa sai na bakar ba zai daɗe yana halifancin ba ba zai samu halin yin abubuwa ba saboda karancin shekarun rayuwar da zai a halifancin ko ya faru sai na bakar ya kwanta ya rasu bayan 'yan shekaru shekara biyu da 'yan watanni lokacin da ya zo rasuwa da ba shi da lafiya sai ya tara manyan jagororin al'umma waɗanda suke su ne ahalul halli wal aqd ministoci kenan ko sanatoci ko makamancinsu ya ce musu to kun yi mini mubaya kun mini biyayya kun zauna ƙarshen mulki na ku sani yanzu kun ga halin da nake ciki da haka al'amarin ku ya koma gare ku yanzu ni ba shugaban ku bane amma na ba ku dama ku nan da kuke mutanen kirki waɗanda ke gaba-gaba akan addinin nan ku je ku zaɓi wani a cikin ku wanda kuka gaya muku tun kafin na kauce dan hakan zai faru na fi son haka ya faru saboda kar a yi rigima bayana suka je kwana ɗaya kwana biyu kwana uku suka rasa wanda kowa aka ce a zaɓe shi sai ce a kowa aka tura mai sai ce a saboda sabai mutanen kirki ne ba masu son shugabanci ba ba wani wanda ba a ce ma tukunna ina form na nomination ko a ta rigima kowa yake sai ya yi takara balantana a ce a yi consensus ko wani abu ko ne zan yi wani ba kowa ana cewa yana cewa tun da kan shi umar din abu ubaida ibn jarrah da ainihin wato abdurrahman dan auf waɗannan waɗannan su aliyu kowa yana ka kaucewa shikenan suka rawa suka ce mashi to gaskiya fa ya halifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mun kasa ainihin tsayuwa akan kowanne ɗaya daga cikin mu muna roƙonka kai ka ayyana kai wanda kake ganin ya dace ya ce to shi kenan ku bani lokaci in yi tunani na nemi taimakon Allah sannan yana cikin wani har rashin lafiya yi ta addu'a yana neman Allah ya ba shi dacewa sai ya kira Abdurrahman dan Auf ce me za ka ce game da Umar ya ce Umar gaskiya mutumin kirki ne sai dai yana da tsanani ya ce eh tsananin da yake yi in ya ganna ina da sauki ne idan bana nan ba zai wannan tsananin ba sai kiran ya ce me za ka ce game da Umar ya ce ai Umar abin da ke ɓoye na asirin shi mai kyau ya fi abin da yake bayyane sarinatu khairun min alaniyati haka yace yace kana ganin zai iya rike al'umma musulmai yace ai babu wanda zai rike ta ma an bar shi yace to ku ga kowa ne wannan zancen da ku ya ƙara kiran wani ya masa wannan magana wajen mutane ya shawarci dai mafi yawan manya manya sahabbai din sai ya kira sayyidina Usman yace zo ka rubuta ya fara imla'i ana rubuta bismillahir rahmanir rahim hadha ma ahida bihi Abu bakar ibn Abi Quhafa bai sa ba sa khalifa ba sai rashin lafiya ya dauke abin nan rayuwarsa ya irin doguwar suma Usman da ya ga haka kawai sai ya cike rubutun cewa haza ma ahida bihi Abu bakar ibn Abi Quhafa kaza kaza kaza ya cewa Umar ne halifa kuma shi mubaya can bayan awoyi da ya farka ya ce karanta mu abin da ka rubuta sai ya karanta mai ya ce Allah ya maka albarka wannan shine abin da nake so na rubuta dama ma'ana ka ji tsoron kar mutane su rigima tunda ka san abin da rubuta shi sa ka karasa Allah ya maka albarka sai na Abubakar ya ana cikin wannan rubutun sai wani daga cikin sahabbai ina jin Talhatu Talhatu dan Ubaidullah sai ya zo a fusace yace kai Abubakar yanzu ka san irin ɗacin halin Umar ya kana nan ma a da shi manzon Allah mai na akare da Umar zaka mutu zaka je ka mutu ka ba Umar shine halifin musulmai to wallahi ka shirya abin da zaka wa Allah idan ka je sai na baka ce ko daga niya da kwanci ce kai kai zaka tsorata da magana gamuwa da Allah to idan Allah ya ce mu me na daura Umar sai in ce na daura mafi alherin bayinka ne akan sauran bayinka shi abin da wa Allah ke yace wannan tsanan da kaga yana yi yana tsanani ne saboda addinin Allah ya tsayi ba tsananin ne na son zuciya ba shikenan sai na bakar ya fito aka rirrike shi mutane jawabi cewa baya dama ya ce wallahi umar na san ya fi kowa cancanta in ko ta wuce shi ce to ba ta wuce usman ba ya ce amma da umar yana raye jama'a ku mishi shi shine halifan da zai halifanci al'amarin ku bayana dukkanin jama'a suka yi mubaya'a babu mutum ɗaya gal wanda ya ce mu baya ba yan shi suna wannan karere babu kowa da ke madina ya mashi baya sai sai na baka ya kwanta ya mutu lami lafiya ba tare da an samu wata fitina ba to kaga waɗannan lokuta na zamanin sahabbai lokuta ne masu albarka khairun nasi qarni babu wani jayayya akan cancanta mutane ba sa yin takarar mulki saboda duniya gudun ma mulkin suke yi ana koro musu shine suna gudun shi sayyidina abdullahi dan umar lokacin da rigingimu suka faru bayan kashe sayyidina usman amin bayan mutuwan yazidu dan muawiya da rigingimun da suka faru banu umayya da kansu su mirwan suka ce buɗe hannunka mu maka babu mutumin da ya kai ka cancanta yace a ba na yace kuka ce kun zaɓe na halifa yanzu ya zan yi da mutanen iraki suka ce sai mu kakkashe su ya ce wallahi inda za a ce duk musulmin duniya sun yarda da shugabanci a ce mutanen ƙauye ƙwaya uku ne ba su yarda ba ya ce na rantse da Allah gara na haƙura ya ce ba ya ce in dai har akwai wanda bai yarda ba mutum uku gara na haƙura ya ce ballanta na zubar da jini da ni sai na Usman ya yayi da shi ya rike mashi wani bangare na gwamnati kamar kantoma yaki Aliyu ya yayi da shi yaki Muawiya ya yayi da shi yaki lokacin muawiya kam yace ina so in je in ziyarci masallacin baitul maqdis yace amma ina tsoron in na je sham muawiya ya ji labarin na je sham ban je wurin shi ba sai ya ji haushi in na je wurin shi sai ya ce sai ya bani mukami sai duk ko ba an san mukami zan yi ba akan wannan ya haƙura da zuwa ziyarar masallacin baitul maqdis abdullahi dan umar kenan shi da san da ya rasu ake cewa wani ya ce wai da abdullahi dan umar da baban shi umar wanne ya fi wani aka ce baban shi ya fi shi amma kuma baban shi ya mutu ya bar ire-iren shi akwai sa'annin shi a imani da takawa da sahabbantaka shi kuma Abdullahi san da ya mutu babu irin shi shi ya mutu bai ba kowa irin shi a duniya ba saboda yana ciwon adali ma fa yake cewa yana son ya ci ina jin inabi ne ko aka ɗauki kuɗi aka tafiya mai nisa a unguwa aka je aka so inabi aka kawo aka kawo inabi ya ɗauka ne kenan sai wani mai bara ya bara yana yana yana bukata ya ce a miƙa wa mai bara mara lafiya ba wanda zai ce yana son kaza ya ɗan ji irin ɗan kwaɗayin nan ya ce a miƙa wa mai bara aka sake ruga aka ja ka sake siyo ni wani mai bara ya ƙara zuwa ya sake cewa a miƙa mai da aka yi sabi uku sai mata ne ta ce ma almajirar ce to wallahi duk wanda ya ƙara yin bara gidan nan yau wallahi zai ga rashin mutunci saboda sun riga sun gane haka ko bawa ne abu da umar da yin siye bawa ko ai shi bawa sai a ce bawa ka fara sallah kawai da ya kana sallah sai ya yanta ka ce kai maukaci ne waye mai gidan ka kashi abdullahi ka fara sallah ya ce kai maukaci ne baka so ka samu yanci da ya kana sallah kawai sai ce ka zama da to irin waɗannan mutanen ka ga shi za su kwaɗayi mulki yaushe za su nemi mulki ko abin da yake halaka amma yanzu muna rayuwa a zamanin da saboda mulki ya riga ya zama self service mutane suna yi ne don abin da za su samu ba dan hidimar da za su yi wa al'umma ba za ka ga mutane suna wannan bugun gogoriyo akan mulki tun daga kan shugabannin jam'iyyu na yankuna da ƙananan hukumomi da jiha da ƙasa baki ɗaya balantana kuma asalin mukamin mai romo na 'yan majalisa na dattawa da wakilai da na state assembly da na gwamna balantana kuma uwa uba shugaban ƙasa babu wani wanda yake dan al'umma ƙarya ne jama'a babu shi kowa ya ƙarya yake duk wanda yake dan al'umma ba zai nuna irin wannan zakewar da waɗannan yan siyasa suke yi ba mutum ya kashe komai nashi har ya ci shi?" wai dan dai a zaɓe shi kuma an zaɓe shi shikenan sai ya canza gabaki ɗaya komai nashi ya canza wannan ƙarya ne ba da al'umma yake ba Allah shi kyauta dama manzo Allah ya wannan eh, ba da labari cewa ƙarshen duniya mutane za su dosa gogoriyo akan mulki Allah shi kyauta shikenan sai Umar ya hau halifanci وتعد خلافة عمر بن الخطاب من أجمل السنوات في عمر الإسلام بعد هكذا يقول وقد رأى أبو بكر أن عمر بن الخطاب هو أصله الناس لتولي هذا الأمر سيدنا أبو بكر يافا ينشيشي عمر شيخ قوة تنتنتا ديريك وانا الأمر ينشي قمان مسلمشي فاختاره من بعده يزا إيش أبايشي وبايعه المسلمون بعد ذلك musulmai suka ainihin yi mishi mubaya'a fasara khalifata khalifati rasulillah sallallahu alaihi wasallam sai zama shine wato wanda ya mai wanda ya mai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana budu khilafatihi ashara sinina yi shekara goma dindi yana halifanci shine daga shekara ta 13 kenan zuwa ta 23 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa tu'addu khilafatu umar ibn al-khattab min ajmal as-sanawat fi umr al-islam بعد حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد حياة أبي بكر الصديق رضي الله عنه حليفا عمر أنا لسه فاشي أمتين شكرو مفيا دائي أشكر رأيوه مسلمش bayan shekarun rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da shekarun rayuwa a Sayyidina Abubakar babu shekarun da suka kai daɗi a musulunci irin halifancin Umar jama'a babu turawa da suke suma mawukata ne masu bincike orientalist cewa suke yi ma hidimar da Umar yawan musulunci ko manzo Allah ji ba haka suke cewa ana sa hukan sun manta shi yaron manzo Allah ne sallallahu salama kuma da kanshi yake faɗa yake cewa babu abin da zai lalata al'amarin musulunci sai an wayi gari ya zama shugabannin musulunci waɗanda ba san jahiliya ba ne waɗanda aka haifa a musulunci a jibota kenan ko ko yanzu ba haka ba ne? babu abin da ke kawo matsala shine wanda tashi ya gan shi kawai cikin wadata gidansu gidan masu kuɗi ne ko sarauta ko ilimi to wannan ba sa yau ba sa wa al'umma komai saboda ba sa yin wayo ba su da wayo ba su san wahalar duniya ba to ne ya faru da musulunci a wannan lokaci Umar ya ce mu da muka san jahiliya mu muka fi kowa sana kima musulunci yace mun kasance mu ba mu da wata kima musulunci ya ba mu wannan kima da muke da ita to haka Umar dan Khattab ya kokari iyakar ƙoƙari wajen gyara al'amari na tsara gwamnati kafa ministoci raba ƙasa zuwa jiha-jiha da yanki-yanki sanya shugabanni alƙalai masu hukumar tara haraji hukumar kula da marayu hukumar kula da malamai tsara wa mutane albashi da fansho da kuma tsara su mataki-mataki misali ashabu badar irin fanshon su daban wanda suka mutu da lokaci kaza irin fanshin su daban haka haka umar ya dinga wannan tsare-tsaren da kuma tsara wa musulmai gwamnatocin wannan garuruwa suna da hukumar 'yan sanda da sojoji saboda tsaro da kare iyakokin musulmai da kuma ƙirƙiro aikin ofis ta hanyar rubuta abubuwa da documentation da filing na takardu da umar ƙirƙiro waɗannan abubuwa a cikin tarihin duniya gaba ɗaya ba musulunci ba kawai da ka umar ana girmama shi a matsayin ɗaya daga cikin wato waɗanda suke founding fathers na political administration duk inda ake karatu akan siyasa gudanar da mulki da yadda ake tsara da dole a ambaci Umar a matsayin mutumin da ya bada gudumawa a lokacin da duniya take cikin halin rashin sanin menene ilimi irin wannan da haka yana da muwafa za mu zo mu ji anan wasu katuka da za mu karanta a gaba irin awon da Umar yake da su na tunani da hangen nesa da irin maganar da yake yi ta dace da alkur'ani shi sa Allah yake cewa da zai yi a samu wani annabi a bayana da Umar ne yana daga cikin mutanen da Allah ke kimsa musu magana su faɗa ta dace da abin da yake daidai Allah ya Allah ya ƙara mishi yarda tawalla Umar al-khilafata fi bidayat al-qital al-anif fi Sham Umar dan Khattab ya anshi halifanci lokacin da aka fara yaƙi mai tsanani a ƙasar Sham حيث تجمع المسلمون في Amama, امام Rumi, Al-Haila. Lokacin da musulmai suka taru a ƙasar Yarmouk a gaban taron sojojin rumawa masu yawa an yi wannan karatun a baya ko wantasara almuslimuna fi hadhihi alma'rika intisaran mu'azzara musulmai kuma suka ci nasara nasara wadda take ta ƙara musu ƙarfi wa futihat dimashq aka bude ƙasar dimashq damascus kenan wa hims da ƙasar hims wa qansirina da ƙasar qansirina wa ajnadin da garin ajnadin duka wannan garuruwa ne a ƙasar sham thumma kana al-fathu al-azim sannan aka yi wannan babban fatuhu din huwa fathu baitul maqdis shine fathu baitul maqdis baitul maqdis shine urshalima jerusalem baitul maqdis birnin qudus sai na umar shine ya kai musulunci wannan gari a zamanin shi musulunci yayi lokacin mutanen garin kasawusa ma'ana masu masu coci fastoci bayan an ci garin da yaki su sahabban da suke wannan gari suka ce a ba su mukullan baitul maqdis waɗannan masu gane wani suka ce ba za mu ba kuwa mun karanta a cikin littafin mu cewa ba irin ku ne za su anshi wannan wajen saboda duk sun ci gayu sun zama alasan birni an samu dukiya sai suka aika da Umar sako to ka ji abin da ya faru Umar ya ce to ina nan zuwa da kaina sai na Umar ya hau jaki tun daga Madina ya tafi shi daga shi sai wani yaron shi mai wanda yake abokin tafiyar shi jakin guda ɗaya haka suke tanawudi wannan ya hau jaki wannan ya ja jaki in ya sauka wani ma ya hau wani ya ja in suka yi zango biyu sai a bar jaki shi ma ya huta mana halifa ya hau zango guda sai ya sauka sai yaron shi ya hau zango guda shi ma sai ya sauka sai a bar jaki ya huta haka suka yi kai shugaban ƙasa ba gaba ɗaya na musulunci da ma babu convoy ana zuwa kuma sai zama zango na ƙarshe na shiga garin to nauba ce ta shi yaron ton ɗin yaron ne na hawa jakin sai ce na baka ton ila ya khalifatar ya amir mu'minin kai ka hau ina hakuri ce a baka yi da kai ba ka hau kawai in tura ka haka aka shiga garin halifa na jan jaki yaron shi na kan jaki mutane an taru a kofar gari ana jira a ga tawaga a ga kwamboi ɗin halifa na musulunci sai ga wani mutum mutsu mutsu kawai da kaya mai maho ya shigo yana zan wani azaki an ga sabai suna ta zuwa suna kai gaisuwa su sun ga halifa sai mutanen da suka fara mamaki wannan shine dama halifan musulmai din su kuma mutanen tocin suna ganin mutanen masallaci suna ganin suka dauko mukulli suka bai suka ce wannan shine irin mutumin da muka karanta zai anshi mukullin nan ba su ma jira ya ce kawo ba suna ganin shi ko suka dauko suka bai shi aka bude masallaci aka shiga aka share aka yi sallah aka aka abin ya ce to a raba a ba su wurin ibadarsu su je su ta yin ibadarsu sai na umar ya shahara wajen kiyaye mutunci da amana duk mutumin da ke kasan shugabancin shi ba wai sai musulmi ba wannan shaida ce da hakka tare su mishi sabi amur dan yana gwamna a misra dan shi saboda wai shi irin dan dan gwamna irin da ayyan masu kudi suke mana rashin mutunci da mayan talakawa ya buɗa ma kura da mota ya zazzagi ubanka ya sa a kulle ka bai da ka iya ko shine ana wasan tseren dawaki sai dokin wani talaka kuma kirista ba misire ba kibtse ya tserewa dokin dan gidan sarki dan gidan sarki bai ji daɗi ba ya bubbujo ya mamaru wancan kawai a wajen yana ce mushi ni ne dan gidan gwamnan garin nan wannan wannan mutum ya tashi musamman ya ji an ce Umar baya bari a zalunci ya tashi ta Muhammad ne bai kawo kara aka kawo kara Umar yana ganin karan nan da aka kawo sai ya rubuta wasiƙa ya ce wa Amr Asu da ka ga wasiƙa nan ka tawo ina neman ka kuma ka tawo da dan kawa ne Muhammad sunan yaron ana zuwa da aka shigo aka samu Umar a masallaci Ya ce ina mutumin nan baki da ya kawo kara ce ga nan ce wannan shine ya mare ka ya ce yace eh, ce to kama shi ka yi ta dukan shi kaburi ba a cikin masallacin manzo Allah kace kama musulmi dan musulmi dan sahabi ya dakar ya kama shi da duka ya ta dukan shi har sai da yace ya yace ya gaji ya rama yanzu yace ka rama yace yace wallahi da baka koshi ba za mu baka ka ta dukan shi har sai ran shi ma zai fita yace kuma da ran shi zai fita kace ba koshi sai mu ce ka daki baban ka karasa a kan shi ce ku sashi ku ba mu ci shikenan ya gama hukunci sayyidina umar kenan radiyallahu anhu warda wa gairu mutane ya kamata a san su jama'a dan umar shi sa akwai littafi akhbaru umar labaran umar zaka jin da ka san wani aljani ne wannan ko mala'ika ne da surar mutane kana jin labaran irin abubuwan da ya dinga yi irin yadda ya cika ƙasa da adalci kuma Allah ya sa mutane suna tsoron shauri ya tsoron Allah in ka ji tsoron Allah sai Allah ya sa mutane su tsore ka dauke ka har dabbobi dan shi dinta Abdullahi dan Umar karanta a cikin sayarwa alamin dubala a tarihinsa wata rana zaki ya tara wata hanya wani lungu a garin madina zaki kai fito daga daji ya tara hanya mutane aka kasa wucewa abdullahi yana zuwa kawai akan jakin shi yace me ke faruwa aka ce zaki ne kawai sai zuwa kawai sai akan jakin shi kawai je ya ce ma zakin tashi tashi tashi hanya irin kaman ka bugi akuya kawai ya buga zakin ya tashi ya tafi wuce shi saboda ya ji tsoron Allah zaki ya ji tsoron shi an kasa wucewa har dabbobi sai su tsoron kai na kasa tsoron Allah imamu ahmad aka ce takalmin shi yace a je a bugi jikin mara lafiya ko wanda aljani ya kama shi ana zuwa aljani yace ai dole na fita sai me yasa yace saboda me wannan takalmin ya ji tsoron Allah dole na tsoron shi amma ku ba ku jin tsoron Allah kuna so kuma a ji tsoron ku ba zai yi ba ya ku shugabanni sai ku ji tsoron Allah ku kiyaye amanar Allah sai mutane su ji tsoron ku wannan manyan riguna da manyan motoci da yawan masu tsaro duk ba sa a tsorace ku ba shi ga yaran duk abin da kuke ba a girmama ku ba a ganin girman ku so talakawa sun gane ku azzalumai ne ku macuta ne ku fasikai ne ku maciya amana ne babu wani abu da kuke musu wanda yake na alheri ka dole za su tsine muku su ga wallan ku su ci mutuncin ku gashi nan yanzu zaka babu wani shugaba da ya rage yanzu da ba ya shiga rediyo ko a buga a jarida ko a sanzo a faɗi duk abin da aka dama akan shi a sa hoton shi a faɗi duk abin da aka dama babu wani shugaba da da ba ya wannan sawun shugaban addini ne ko shugaban siyasa ne ko shugaban gargajiya ne akwai wanda aka ya saura Allah shi kyauta zan so ne ishara a nan jama'a zuwa ga kasusuwan da mala albani rahimahullah ya yi wajen shekaru goma sha biyar a kan umar sunan su kenan umar kasar ne guda biyar masu awa ɗaya da rabi a lokacin ana farfarkon wannan siyasa ta wadda ake dinnan ta yanzu jamhuriya ta nawa ce ma jamhuriya ta nawa ne yanzu ya malam ku ne yan siyasa kuma jamhuriya ta nawa ake yanzu jamhuriya da ake ciki wannan ta siyasa ku ka san kanta lokacin da aka fara ta 1999 lokacin mala albani yawan nan kasusuwa akan umar da irin tarihin shi da yadda ya siyasarsa kuma a lokacin target audience din ne yan siyasa ba yan siyasa kawai ba ya kamata kowa ya koma yanzu wannan kasa din zama Allah shi da mu wa sara almuslimuna yadulluna fi ardi rumi kama yahlu lahu musulmi suka waye gari suna yawo a kasar turawa rumawa din nan yadda suka yadda suka so yadda suka ga dama da ko in za su je kasuwanci sai ka samu wani dan ta'adda ka ba shi cin hanci wanda zai zama maka odin ya shiga da kai da ka san da an za a je Lagos sai an samu wato an sa soja a mota ko saboda a kyara mutane su shiga da haka ake shiga kasa sa abu su gyara za su je kasuwanci kasar sham in suka zo bakin iyaka to akwai yan iskan gari waɗanda za a biya su za su kare ka haka shiga kasuwanci ka dawo in ba haka ba kana shiga ka zama nama yanzu ko sai gari ya zama nasu suna yawo inda suka ga dama kuma ba da zalika ittajaha amr ibn al-as ila misra wa fataha daga nan kuma amr ibn as ya fuskanci kasar misra ya kai musulunci can wattajaha sa'ad ibn abi waqqas ila radiyallahu anhu ila al-mashriqi haythu bilad farisa shi kuma sa'ad ibn abi waqqas yayi gabas wajen kasashen farisa sune iran da makamantansu kenan zuwa har kasar afghanistan fa awta al-khayla diyarahum ya shigar da dawakan shi jaruman sojojin shi gida kasashen su wa kabbadahum khasa'ira azima kuma ya daura musu asara mai yawa ya ainihin kauda su thumma kanat ma'rikatul qadisiyya al'azima sannan akai wannan babban yaki na qadisiyya a biqiyas sa'd ibn abi waqas wanda aka yi karkashin jagorancin sa'd dan abi waqas wannan babban sahabi zamu zo mu ji a nan gaba irin abubuwan da ya mujabu da'awa ne wato Allah yana amsa addu'a shi a wannan yakin ne ya addu'a, mutane suka taka ruwa kogi suka haura da dawakensu ruwa bai kawo wa ƙorin doki bai da kasan ka shiga cikin titi da ruwa ya kwanta addu'a kawai sun rasa yadda ta haura shine ya tashi ya addu'a kuma dama annabi ya mishi alƙawarin cewa in dai yana cin halas Allah zai anshi addu'a shi kuma to baya cin komai sai halas da yawan nafila zaka duk addu'a da yayi kamar yankan wuka sa dan abi waka ya taɓa yin wani shiɗanin mutum baka addu'a sai ta ta talauci da da da jaraba da makanta wannan da suka mai shari Umar ya cire shi a gwamna to sa dan abi waka shine komanda na yakin kadisiya sai za a zo a ji shi a nan gaba insha Allah shi ba mai tafsiri game da yakokin ba sai an zo wajen insha Allah wa kanat min al ma'arik al fasila qadisiyya tana daga cikin yaki wanda yake rarraba tsakanin gaskiya da ƙarya thumma har khurasan sannan aka bude khurasan wa kanat al-futuhat kathira jiddan fi ahdi umar an yaƙe yaƙe da dama da yawa a zamanin umar wa kana umar yuratibu al-wulata muraqabatan shadida sayyidina umar ya kasance yana supervising gwamnonin shi da komandojin shi supervising mai tsanani wa kana yas'alu an-nasa anhu ya dinga tambayar mutane game da al'amarin su suke ciki me suke wa mutane wa yastatlu akhbarahu yana kokarin jiyo labaransu. وكان محمد Muhammad ibn Maslama عمر Umar yastatli'u ahwal al wani mutum mai suna Muhammad dan Maslama babban sahabi din nan shine director na hukumar FFS wanda yake je mai sirrin mai shugabanni suke ciki suna yin adalci ko ba sa yi wanda kuma duk aka kama shi da wani abu ko da shubha ne kawai sai ya cire shi wa min siyasatihi annahu kana ya'ussu bil layl da daga cikin siyasa Umar shine yana yawo cikin dare wa yahrisu ala amnil madinati hirsan shadidan yana kuma da kwaɗayi akan madina ta zama cikin aminci iyaka aminci sai na umar cikin dare baya bacci zai tashi ya ta sallah bayan ya gama sallah sai kuma ya ɗauki sandan shi yana da yaran shi da yake raka shi si ta yawo anguwa anguwa lungu lungu yana saurarawa yana jin me ake ciki inda tsohuwa wata tsohuwa ba ta da kowa sai ya zo ya hura mata wuta ta ji ya je kawo mata ruwan shayi ta sha waɗannan marayu ya je kawo musu abinci wata rana yana zuwa sai ya ji ana karta ana ludo a wani gida sai ya haura katanga kawai shiga ce na kama ku suka ce to kuma mun kama ka ce na kama na sabo suka ce kai kuma ba ce aka yi shigo gida shigo ta kofa ba shugaban kasa ba gaba ne jama'a sai ce to shi ke daga kusaki sai wata rana kuma ya je wani wuri ita ta mata tana ta waka tana ta tsine mai albarka Allah ya tsine wa Umar ya sa an ɗauki mijina an kai shi yaƙi yau watan shi kaza ba miji sai ba dan ina tsoron Allah ba da sai ne fasikanci ga yara suna cikin yunwa kaza kaza kaza Umar ya shigo ya ce baiwa Allah me ya faru tace ka ji ka ji ka ji to ina zuwa nan da nan ya je ya dauko abinci a gadon bayan shi ya kawo matan shi fas lady ta dauko tukunya suka zo suka aje suka hurauta suka dafa ma yaran na abinci yaran suka ci abinci ba ta san shi bane ce Allah ya maka albarka ai kai ba irin Umar bane kai ai Umar dai sai dai Allah ya shiga tsakanin mu da shi Allah ya isa kaza kaza kaza yace ki kyale shi haka mana baiwa Allah ai kin kin samu iya abin da kike so ki dausa wa Umar mana yace to gobe ki samu Umar ki zo fada Umar da ki same ni a wajen tana zuwa ta gashi shine halifa to daga nan ne yaje ce ma Hafsa ki bani labari ishi ce ki bani labari kwana nawa ne mata aure ta iya yi ba tare da ta ga mijinta ba gani irin na aure ko sai ta ce haba halifan musulmai yanzu kai kake wani tambaya ce ina wannan tambaya ne saboda al'amarin musulmai yake abu ma'ana yanzu ya je consultancy kenan sai ta ce mishi to kwana kaza ina jin kwana arba'in ba na manta ba ce to shikenan daga yanzu ko dai kwana arba'in ko wata hudu ba zan iya tunawa bizzab sai ce to daga yanzu a saka doka cewa duk soja in ya je wato war front ya je wurin fagen fama bayan wannan kwanakin a bashi release ya dawo gida sake tura wasu haka umar ya ta gyara al'amura a hankali a hankali al'amari ya zama mai kyau yadda yake radiyallahu anhu arda ولم يكن يسمح لكبار الصحابة بالخروج من madina ليستشيرهم fi umuri kuma ya hana manyan sahabbai fita daga Madina irin su ainihin wato Sayyidina Ali da makamantansu baya barin su duk inda za a je su suna nan saboda ya nemi shawararsu. abin da su to kaga daga nan ake samun shugabanni na kwarai an tashi da ministoci mutanen kirki ake sakawa bayan iska yan siyasa waɗanda suke karuwan siyasa masu shiga wannan jam'iyya yau su fita su koma wancan ba ko kuma waɗanda kawai ba abin da suka iya illa faɗan ƙarya da gaskiya don kare ra'ayi shi za al'amarin Najeriya gaba ɗaya lalace ko kuma ce wai a raba mukaman siyasa kowace jiha sai an bata ko kowace local government wannan ba shine ka'ida ba irin wannan zoning catchment area character system federal character system duk wannan shedanci ne dama ana bin cancanta ne kawai wane ne ya cancanta wanda al'umma za su more shi da idan an zo naɗa ministoci sai a ce to ina mutanen kirki malamai masana farfesoshi 'yan boko gogaggu waɗanda suka waye kowa a kai shi harkar da ya waye a kanta cewa wannan ƙwararren soja ne da ya ritaya sai a bashi ministan tsaro wannan ƙwararren malamin jami'a ne da ya tsaye yana koyar da tattalin arziki sai a bashi ministan tattalin arziki wannan ƙwararren ɗan kasuwa ne da ya san shiga da fitan kasuwanci a duniya ya je China ya je kaza ya je kaza sai a ce shine ministan kasuwanci wannan babban manomi ne wanda ya daɗe yana harkar noma yana fitarwa yana shigawa shi ya kamata a ministan noma amma sai ga mutum lauya an bashi ministan muhalli likita an bashi ministan ruwa wani irin shashanci ne wannan ba. tsohon dan sanda a ce shine ministan yan kwadago haka dai haka ne sai ga gaba daya al'amarin ya rikice babu tsari gaba daya a san da aka samu aka zamanin Obasan da ya kokarin bari ya sa ministoci wanda suka dace da ministan ai an ga gwargwadon aikin da suka irin su irin fayi ire-iren su duk da suna da wasu kurakurai amma sun yi aikin da an ga impact din shi saboda dama irin fayi misali kwanci saboyin aka ba shi ministan Abuja ire-iren su Ribado dan sanda ne mai bincike aka ba shugaban AFCC wannan Dora a kunyali damar masaniyar magani sai aka bata shugabar NAFDAC to haka kamata a dinga yi amma yan siyasa nan yanzu ina sai a ɗauki mutum a bashi kwamishina wanda ba zai iya ciyarin mitin ba bai jin turanci wanda za a zauna da daraktoci da pamsec pamsec a ministry ya ciyarin mitin ba sa iyawa saboda bai taɓa da experience kwata-kwata akan ya ake charin mitin mitin ma ba kenan balantana decision making balantana tunanin da zai yi na al'umma za ka sai dai a yi ta mashi jiniya yana hauka ya yi nan ya can bayan kwanaki ko a sallame shi ko a kore, ko a daina yi da shi a gwamnati Allah shi kyauta wannan kasa ta mu sai dai addu'a jama'a muna cikin halin haƙulai ne ma yake cewa wa azhara al'adla ya kuma bayyana adalci a cikin al'amura gaba ɗaya hatta qala fihi rasul kisra har ɗan saƙon sarkin wato farisawa kisra kenan yake cewa lammara ahu na'iman tahta shajaratin wa huwa amirul mu'minina yayin da ya ganshi yana bacci a ƙasan wata bishiya alhalin shine shugaban mu'minai yace hakamta fa adalta fa aminta fa nimta kayi hukunci kayi adalci sai ka zama cikin aminci sa kake bacci a nan sai kadai Umar shi kadai a bayan gari yana bacci a ƙarƙashin bishiya babu ko abin shimfiɗi a kan ƙasa shi kuma ne taso daga uwa duniya ya zo neman bayani a gun wannan shugaba na musulmai wanda gaba ɗaya suke conquering gaba ɗaya al'umma da ya zo sai ga wani mutum yana bacci a bayan gari sai buge shi aka ce da kafa ma aka ya tashi shi da Allah ina tambaya na ne ina zan samu Umar dan Khattab halifa yace ai ni ne ce kai Allah bana san rashin mutunci halifa mutum ba yace ni ne Umar dan Khattab amirul mu'minina shi shine kake kwanta nan babu masu gadi babu jami'an tsaro babu SSS babu ABC babu kowa kuma a ƙasa babu gado na alfarma babu biguna na alfarma yace lallai kayi hukunci da adalci saka amince duk wanda ya gwada wannan zai gani a nan nan Ghana haka suke rayuwa arna ne ga suna amma saboda shugabannin suna kwatanta adalci wannan da ya John Rollins sai gan shi a birnin Accra yana yawo yadda kowane talaka yake yawo ya tsaya bulayi ya sai biredi ya ga gasasshen masara ya siya da keken shi daga Jerome ba wanda yake zage shi ba ragin kowa amma munan cewa aka yi wanda suke idayin sun ci zaɓe su zo su yi godiya mana godiya kawai ka zo ka yi godiya tana 11 tun da ka ce ka ci zaɓe ka dinga bi rumfa rumfa kana cewa da ba mun gode da kuka zabe mu amma sun kasa shekara da shekaru sun kasa zuwa Allah shi kyauta wa an huzaifa ibn al-yamani qala bayna nahnu julusun inda umara qala umaru ayyukum yahfazu qawla rasulillahi qawla nabi sallallahu alaihi wa sallam fi fitna huzaifa dan yaman yace wata rana ma zo tare da umar sai umar yake cewa a cikin kuwa ya haddace zancen da manzon Allah ya game da fitina qala huzaifatu huzaifa yace sai na ce da shi fitnatul rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi jarabawa da Allah zai mutum game da matan shi da dukiyarsa da ƴaƴansa da makwabtansa ma'ana Allah ya jarfe shi da mata mara halin kirki ko dukiya wanda za su bala'i ko yayi wanda za su mishi fatuntunu ko makwabci mara kirki waɗannan in suka samu haka tukaffiru has salatu was sadaqatu sallah da sadaka suna zama kafara ga wannan matsalolin wal amru bil ma'ruf wal nahy anil munkar da kuma umarni da zaka dinga yi da aiki mai kyau da hani daga mummuna qala umaru umar yace laysa an hadha as'aluka ba ina tambayar game da waɗannan ƙananan fitintunin bane walakin allati tamuju mujil bahri ina tambayar game da babbar fitina wadda za ta yi kada kamar kaɗawa kogi ko teku qala huzaifatu laysa alayka minha ba'sun ya al-mumin da yace ai kai ba rukar nan fitina ai kai sai ka wuce za a yi ta inna bainaka wa bainaha baban mughlaqa tsakaninka da wannan fitina fitina su bi baya na mulki da da rigingimu na aqida da sauran kashe-kashe ai kai tsakaninka da ita akwai kofa rufaffiya qala umar sai umar yace ayyuksaru babu am yaftu to wannan kofa bude ta za a yi ko karya ta za a yi qala huzaifatu huzaifa yace bal yuksaru a'a za a karya ta ne qala umar umar yace idan la yuglaqu abada tun dai aka karya kaga ba budewa bane babu magana rufewa kenan ta lalace ko qultu ai huzaifatu ajal huzaifa yace kwarai kuwa shi da man huzaifatu dan yama kwararre ne game da sanin ne sharri domin shi ya ce ne mutane sa tambaya game da alheri a gumman Allah ni kuma sai tambayi sharri saboda tsere masa da ka ya san gaba ɗaya sunayen munafukai ya san da ne ya san duk wani shari da wani bala'i zai biyo baya shi kuma anan ya kware to da haka wata rana sai Umar ya ce mishi don Allah na gama ka da Allah ka gaya mini suna na na cikin sunan munafukai ya shiru ya ce sunan ka baya ciki amma kar wanda ya ƙara min wannan tambaya <laughs> na ga zan matsala ko wani wanda akwai sunan shi ya zo ya tambaya kuma kaga sirri ne qalu li a akana umar ya alamul bab sai masu riwaya suka tambayi huzaifa shin umar ya san wanene wannan kofar qala na'am yace kwarai kuwa kama ya alamu anna duna gadin laila kamar yadda ya san cewa kafin ayi gobe sai an yi dare wa zalika anni haddathtuhu hadithan laysa bil saboda na bashi labari ne wanda babu kurakurai a ciki fahabna fahabna Alahu nas'alahu min babi sai eh sai muka yi nufin bari mu tambaye shi game da kofan wacce ce fa amarna masruqan sa'alahu sai muka sa masruq ya tambaye huzaifa fa qala man al bab yace wane ne wannan kofar qala umar yace umar ai shine kofar kashe umar shine kofar bude fitina a musulunci daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam shi sa tunda aka sai na umar har yau duniyar musulunci ba taba zama shekara ɗaya dindi ba a wani fitina ba din sai karanta littafan tarihi wanda suke da tarihin shekaru shekaru irin littafin tarihul islam na zahabi kai tun ma kafin nan tun da kan tabaqat na khalifa da kuma tabaqat na ibn sa'adin da sira da ainihin eh, tarih na eh, tarih al-kamil fi tarih na ibn al-asir a gangaro zuwa littattafai na tarihi na nan baya baya irin su ainihin wato littafin al-bidaya wan nihaya da tarihul islam din na zahabi kowanne ka ji in suka ce shekara ta kaza sai ka ji akwai ta matsala ko yunwa ko fatara ko talauci ko annoba ko yaƙi ko fitina ko wani abu a cikin musulmai ba a taɓa zama lafiya lau ba yadda ga nan haka aiki kamar yadda matan da muka buɗe a Najeriya na an taɓa shekara lafiya lau a ce shuru sai dai kawai abin ya ta canzawa daga kaza zuwa kaza to haka za a ta yi ba babu wani rana za ta wuce sai ya zama gobe ɗinta ta fi ta sharri haka kowane mako ha kowane wata ha kowace shekara kowane lokaci yana zuwa da irin nau'insa yanzu menene abin da ake jin wahala zamanin Obasanjo wanda ya gyari ya zama daɗi yanzu akwai shi babu ko zamanin Abata wata wahala da aka sha wanda yanzu a ce eh, ta fita da daɗi babu wannan wahala kullum komai ƙara tsada yake rayuwa ƙara wahala take aminci da amana da zaman lafiya da fahimtar juna ƙara ta'azzara suke ba haka bane da ba yanzu da shekarun baya shekaru goma sha biyar zuwa makamanta haka wa ya san wani abu gaban a ƙasar nan sai dai a gani a fim ko a ji labari amma yanzu ya zama ya zama wato labari ga gari, ba breaking news bane yanzu an ce an buga bom a kasuwa a gidan kwallo a coci a masallaci a kan titi a tashar mota duk babu inda ba a buga ba bindiga kuma yanzu ana yawo da ita yadda kasan ana yawo da wata a ƙasar nan kaga al'amari ya lalace menene abin da ake siya naira hamsin wanda ya koma ashirin sai dai ya koma ɗari biyar za ka kawo kullum abu lalacewa yake da muna muna muna yara lokacin sadaki aure bai wuce ɗari uku ɗari biyar yanzu sadaki dubu hamsin da muna da waye mu ana zuwa maka a nan daga nan zuwa najeriya zuwa maka mutum ya biya ɗari shida ni na san wannan lokacin ɗari shida jaka uku late 80s zuwa early 90s yanzu za ka je maka ka biya wajen dubu ɗari bakwai dubu ɗari bakwai kuma sai ka ta hanci ka samu kujerar hajo ni riko Allah ai wani zaka ji amma sai ka ta hanci Najeriya kenan <laughs> masu rubuta ka da sai ka basu kamar dubu hamsin su rubuta maka sannan su rubuta maka cewa ka samu kujera kuma ibada zaka ji wani riko Allah Allah ya shirin da mu ne mala yake cewa wannan hadisi ka karanta littafin sayyid bukhari kitabul fitan babul fitnati allati tamuju kamujil bahri a lamba hadisi na bakwai eh, da muslim a cikin kitabul iman babu raful amanati wal imani min ba'd al a lamba hadisi na hudu ko kuma uku da ainihin daya fa hadha al babu huwa umaru nafsuhu wa kusira ba wa kasru huwa qatluhu wannan kofa ita ce umar kare wannan kofa kuma shine kashe umar radiyallahu anhu wa arda lamma qatalahu abu Atal majusi qabbahu Allah tabaraka wa ta'ala lokacin da Abu Lu'ul Atal Majusi ya kashe Umar Allah ya muzanta shi za mu zo mu karanta insha Allah kissan mutuwar Umar bitafsil idan mun zo karatu na gaba can da zai ce mana istishhadu Umar da haka wanda yake da sayyid Bukhari ya dauko inda yake da babin da ke magana akan babu babun bai'a a cikin kitabul manaqibus sahaba a cikin lamba hadisi na dubu uku da ɗari bakwai babu qisatil bai'a wal ittifaqi ala usmana ibnu affar radiyallahu anhu in Allah ya so mako na gaba ko kuma sandara da karatu bayan sallah zamu mu ga mu karanta asalin kissa ka da abin ya faru saboda kashe Umar din shi kanshi akwai darussa na ilmomi a cikin shi ba wai labari ne kawai haka ma kana hadisan yaftara ba da haka bari mu bar shi anan sai mun je gaba din daidai inda zai wannan magana insha Allah a takaice malam yake wannan toka ta tamhidi ne shimfiɗa ce ba za mu tsawaita a cikinta ba saboda zai zo ya bayanai dalla dalla game da wasu mas'aloli da za mu ƙara bayanai akan su. al awwal amirul mu'minina umar ibn al-khattab radiyallahu anhu fi sutur takaitaccen bayani game da wane ne umar cikin yan gajerun layuka nasabu nasaba umar هو عمر بن عبد بن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزى ابن رياح ابن عبد الله بن قر ابن رزاهي ibnu adi ibnu kab ibnu lu'ay ibnu ghalib ibnu fihr wa fihr huwa quraish kan sunan shi umar dan khattab khattab dan nufayl dan abdul uzza abdul uzza dan riyah riyahu dan abdullahi abdullahi dan qurat qurat shi kuma dan razahu razahu dan adiyu dan adiyu dan ka'abu ka'abu dan lu'ayyu anan sai gamu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan ne kakan da ya hada su shi kuma lu'ayyu dan galibu galibu shi kuma shine dan fihiru wane ne fihiru shine wanda ake cewa quraish din kakan shawon gaba ɗaya Umar ka ji na sabar shi a su suwaye matan da Umar ya rayu da su Umar tun ana jahiliya mutum ne da yake mai wadata shine ambasado na, na, Makka wanda suke tura shi gari gari in ana da matsaloli da haka babban mutum ne yana da mata da yawa haka kuma a musulunci ya yi aure ba ɗaya ba biyu ba sunan matar shi ta farko Zainabu bintu Maz'ud wannan aljumahiyya kenan ita ce mamar wancan malamin abdullahi dan umar wannan babban malamin abdullahi dan umar wata rami tarihi insha Allah babban malami ne shekara shi sittin yana karantarwa da fatawa da hadisi shekara sittin banda shekarar rayuwar shi to ita ce mahaifiyarsa da shi da hafsatu uwar muminai wannan mata akwai kissa game da tarihin aurensa da umar lokacin da umar ya ce yana santa maraini ya ce tana yar uwar usman dan maz'un wannan da ya mutu manzo Allah yake magana a shi to ta babanta ya rasu tana hannun yan uwan baban sai mu gesu shi uba. mai kuɗi ne shi kuma a lokacin an yi alƙawarin za a ba Umar kawai ya zo ya nuna kuɗi sai da yarinyar da uwar uwarta saka kasan su mata ba su sai suka ga tun daga wannan mai dala ya zo bari su kyala wannan tukururin sai da yan uwan suka yi tsayin daka cewa ba za a karya alƙawarin da babanta ya bari ba ita ce mahaifiyar ah, Abdullahi da ainihin hafsa sai kuma mulaikatu bintu jarwal ita ce wato tana da ɗa a gidan sunan shi abdullahi akwai ummu hakimin bintu harith ita kuma sunan yatta a gidan umar fatima akwai atika bintu zaidin wanda take da matar ainihin zubair dan awam bayan ya mutu sayyidina umar ya aure ta mun fahimci wannan da kyau ko ah, sayyidina umar ya aure wannan mata da mijinta zubair ya rasu da haka sahabbai aka suke wannan rayuwarsu ba sa barin matan su tsaye saboda mijinta ya mutu duk wanda ya rasu sai wani ya auri mata wani asma'u yar umais matar ja'far bayan mutuwar ja'far ta auri ainihin sayyidina abubakar mun ji ita ta mishi wankan gawa ma bayan mutuwar sayyidina abubakar ta auri sayyidina ali da haka haka suke yi dan asirin su ya rufu mutuncin su ya tabbata ba sa kyala mata zawara su yawo a gari yadda muke dinnan wannan yana daga cikin kurakuran da al'ummar mu musamman ahlus sunna suka fada ci gashi kuma yan shi'a suna da addinin laqume da suke yin aqidan laqume shine din da suka zo na ahlus sunna ya rasu to sai su zo su fara shishige wa iyalan shi suna musu kirki suna kyauta musu ba tare wani imani ne da su idan kuka rabu da su shikenan bayan kwana biyu sai wani ya da salaha da sunan kawai shi zai aure ta dan ya rike yaron sai aure shi bakin dan shi'a ne sai ku fara ganin ta a husaimiya ko tana yawo a ciki ana muzara da ita yaran ahlu sunna sai ga su ne suke rike tuta ta wani shedani ana ana zangara kaga an san matsala an ci amana waɗanda suka rasu suka bayanin su sai kuma ummu kulsum bintu ali ibnu abi talib yar gidan sayyidina ali ya ku yan shi'a sayyidina umar ya aure ta ummu kulsum kanwar fatima ce amin uh, yar gidan fatima ce kanwar sa hasan da husaini sayyidina ali ya ya aurewa da umar ita kissa auren da aka ce Umar ya ce wa Aliyu ina son Umar Kulsum ka bani ita mana nima ina so na hada zuri'ata da jinin Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda kaunar Ahlul Bait da yake kauna ta gaskiya sai ce in dai kaga ta yi maka kuma ta yarda shikenan sai aka ce aka ce mata ki je Halifa yana neman ki ta taho fada gwamnati president tana zuwa yana ganta ce a ah, mata ya garin ya dan mata dan barkwanci haka har take cewa yanzu kai kana neman mutunci zaka mun haka wallahi ba dan kai halifin musulunci bane da na falla mamari ta ga mun wannan magana fa sai dariya ta ba to ai an gwanki ne ai ma'ana tunda baban ya ce in tayi ma na auren ma kuma ya ga tayi mushi shikenan aure yayi surashin shi shike wannan ita ce ta haifi yaya a ta haifi yaya a gidan akwai Zaidu akwai Ruqayya kuma ita ce matar da ya bata sadaki mafi tsada a cikin matan shi yace saboda jinin annabi ce ya bata ainihin sadaki na ukiya arba'in kama a ce dubu arba'in misali jama'a ko dubu ɗari hudu wani kuɗi dai mai yawa haka eh akwai kuma jamila bintu asim ita ce kuma uwar asimu akwai asimu dan dan umar an yi ma babanta mai suna kenan akwai karibatu bintu abi umayya akwai kuma bata baya wannan akwai akwai luhayya wata mata da yawara a can kasar yaman wata haifa a wani dan mai suna abdurrahman al-asghar ta Abdurrahman din guda biyu ne sai aka sawa ɗaya akbar ɗaya kuma asghar waɗannan suna daga cikin matan da Umar ya aura radiyallahu anhu wa ardahu wasu sun riga shi mutuwa wasu kuma ya mutu ya basu auladu suwaye ƴaƴan Abdullahi da ƴaƴan Sayyidina Umar الذكور ماذا أقول زيد wa وزيد الأصغر عاصم عبد الله عبد الرحمن الأكبر عبد الرحمن الأوسط عبد الرحمن الأصغر da kuma Ubaidullahi da Iyad duk wannan yayin shi ne mata akwai zaidu babba akwai zaidu karami akwai asimu akwai abdullahi shine wannan malam malam abdullahi dan umar jama'a yana da kyau mutane su karanta tarihin wannan malam babban malami ne a cikin sahabbai ya rasu hijira da shekara saba'in da uku ya rasu hijira annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya daɗe yana karantarwa yana limanci yana ba da fatawa kuma duk rigingimin da aka yi a cikin musulunci jama'a Abdullahi da Umar yana da gaske wanda ba su shiga wannan rigingimin ba bai goyi bayan wannan ya ruwan wancan ba sai ya koma gefe duk wanda aka ce shine halifa zai ce nayi mu baya aka ce ai tawaye cewa tawaye baya cikin musulunci saboda abdullahi dan wani daga cikin mutanen da aka ce gaba ɗaya tsawon shekarun nan bai canza daga yadda annabi ya muke ya bar shi ba riko da sunna da kaifin basira da biyayya Allah bai canza ba komai Allah da domin dama ya ce kullum ina jin mutane suna yin mafarki su gaya wa annabi musu fasara sai ni ma na dinga fata ina ma ne mafarki ni ma na gaya wa manzo Allah yayin lokacin yace yana yaro domin yakin badar ma da aka je ba zai da shi ba aka ga cewa bai balaga ba yace ina yaro a masallaci nake kwara masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam shikenan sai ne mafarkin an yi tashin kiyama kawai sai na ga mala'iku sun kama ni an ci kuko da za a kai wuta sai da aka je aka tashi a madaddawar gidan wuta aka juya aka juya za a wurga sai aka ce kai kai kai ku kare shi an gano cewa yana sallar da ni a kyale shi tafi aljanna shi da na farka na je na gawa annabi ah, aka sai ce mini sai ce to ka kiyaye sallar da ka karabu da ita eh, to daga nan har ya mutu bai fasa sallar da ba tun daga annabi musu shekara ta goma shi kuma mutu shekara ta saba'in da uku shekara sittin da uku bai fasa kiyamun laili ba in je lafiya lafiya yadda ka san baka fasa cin abincin safe ba in dai ba azumi kake ba kuma ka da lafiya to bai fasa kiyamun laili ba ibada kenan sai Abdullahi dan Umar sai a kawo mushi fanshin shi na shi sahabi ne a bashi a bashi a ƙara mai sai ya ɗauka duka ya kyauta da shi shi kuma ya rame ya rame baya cin abinci shekarun na aka ce bai taɓa cin abinci ya ƙoshi wanda za a ce gashi ya ƙoshi ce ka yau na yi ƙasa ba bai taɓa ba haka yake rayuwa kullum a yunwace a yunwace saboda tsawon tsoron Allah Abdullahi dan Umar ke radiyallahu anhu wa ardahu an yi an yi da shi a shugabanci yake an yi an yi da shi yace shi dai a bar shi kawai a bar shi a matsayin bawan Allah yana ibada yana bauta yana karantawa baban shi Umar dama yace kar a sanya wani ɗana a halifanci yace idan alheri na ɗiba ni da ta gaba ɗaya idan sharri ne kuma ya tsaya a kai ba sai ba sai wanda daga cikin al'umar ba Allah ya gafarta musu gaba daya Allah ya kara musu falala waɗannan su ne 'ya'yan Abdullahi uh, Umar mata Hafsatu ita ce umul Hafsa yar Umar ɗaya daga cikin mata manzo Allah sallallahu alaihi akwai Zainab akwai Fatima duka ƴaƴan shi ne mata islamu musuluntan Umar قال ابن مسعود ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر وأسلم عمر بعد أربعين رجلا وإحدى عشرة امرأة في السنة الثالثة من البعثة yadda abu ya faru jama'a shi sayyidina Umar yana daga cikin mutanen da suke in za su yi abu da gaske suke da aka farkon musulunci ya daga cikin da suka musulunci bakar gaba da kuma ya dinga dukan yan uwan shi yan uwan shi da waɗanda suke ma yan uwan uwan shi banu makhzuma in ya labarin ka musulunta zai je ta dukan ka sai sai na kasaka ko kuma yana akwai lokacin da yake bin annabi a baya manzo Allah yana wazi shi kuma yana hararan mutane mutane suna da tsoron shi sai su ci karba manzo Allah amma bai kushe ba yana addu'a cewa ya Allah ka dauka dauka musulunci ɗaya daga cikin Umar dan nan guda biyu Umar ɗan Khattab ko kuma Amru dan Hisham shine Abu Jahal Allah ya tashi zaɓin sai zabi Sayyidina Umar shine shiga musulunci yadda abin ya faru shine Umar shi yana so ne a ci gaba da haɗin kai a cikin Qurayshawa amma sai lura haɗin kai ya yiwuwa shekara wajen shida manzon Allah ya kawo wannan addini a ganin Umar to ya raba kan mutanen Qurayshawa gashi har ya ce mutane su tashi hijira su kuma Habasha da haka Qurayshawa za su ɗaiɗaice ba su da karama matsayinsu na kabila sai shawara bari kawai ya je ya kashe Muhammadu in sun ya kashe Muhammadu shi kuma ya miƙa kan shi ga Banu Hashim Banu Abdul Muttalib su kashe shi shi da Muhammadu zai saba duniya amma dai musulma ah, Qurayshawa su gaba da zama a matsayin al'umma daya ma'ana yayi tun a jahiliya yana da wannan na bari ya sacrifice shi ya hakura da rayuwa bari ya kashe Muhammadu shi kuma ya bada kanshi a kashe shi su bi su bar duniyar nan in dai wannan zai sa kan shawa ya hadu a dai wannan sabon addini shikenan shi ya hakura da rayuwa shi ma da wannan shawarar bai ga kowa ba kawai sai ya dauko sai ya dauko kawai ta takwabin shi ta sai a ganshi yana sauri sai wani mutum ya musulunta amma yana koyi musulunci shine Nu'aym ibn Abdullah al-Makhzumi sai ya ganshi ce Umar ina zaka je aka yace zan je in kashe muhammad na kashe shi kowa ya huta yace amma ka ka samu matsala kwakwalwarka to kai zaka je gidan kabilar wasu ka je kai kisa ga mutanen gidan ku sun musulunta yace waye musulunta yace kanwarka wance da mijinta wanda kuma cousin ɗinka ne ɗan kabilar Banu Makhzuma suna nan suna musulunci kuma sai ce to bari zai fara kashe su da aka sai ya kwana ya tafi gidansu yana zuwa gidansu ya sami da su da sahabi khabbabu dan arat yana biya musu qur'ani cikin ainihin wato dala da maku don kashe wayoyinku da Allah very unfortunate kullum aka zo wurin sai sun yi kara da Allah jama'a mu koyi kashe wayoyinmu da Allah ya kamata mu zama mana tsari so shikenan sayyidina Umar yana zuwa gidan sai tare da su wannan sahabi yana karanta musu ainihin sura ta suratul taha ma anzalna ilaykal qur'an tashka kaza kaza kaza kaza bayan ya bubbuge su ya make wannan ya buge wannan ya make wannan sai ya dauki takardar ya karanta sai wannan mata tana fatsugune sai ta ainihin wato nike ta ce wallahi ba za ka taba qur'ani ba kana kafiri wallahi ba ka taba qur'ani ba yace eh ni zai ke wannan tsagirin ta ce kwarai kwa. yake to bari je ne na daure jikina dan ta ce yana bai da sarki sai je yi kwaskwari ma kamar Allah haka haka yana zuwa da ya dauka tunda kuma ya iya karatu dan boko ne yana karantawa sai ce wannan ba zancen mutane bane Allah ya kimsa mishi imani nan take sai musulunta to kwana uku tsakanin musulunta shi da musulunta ainihin wato a wannan dan ɗan taurin Hamza Hamza musulunta da kwana uku shi kuma musulunta radiyallahu anhu sai zama daga wani lokacin musulmai suka samu ƙarfi da izza sai ga musulmai kawai sun fito sun yi sahu biyu umar na sahu ɗaya a gaba wannan ya sahu ɗaya a gaba hamza manzo Allah shi kuma tsakanin su duk musulmai kuma suna baya tun daga darar arqam bin abul arqam a takabbara aka je ka'aba aka yi sallah aka yi dawafi har zama musulmai yanzu suna da dama sabai dan mas'ud in ka challenge din musulunci su mai maka da challenge su gaya maka musulunci gaskiya ne da ko kabo yaki tun daga ranar manzo Allah ta mai suna al-faruq mai rabe tsakanin gaskiya da ƙarya gashi lokaci ya kusa ya ainihin wato yi mana halin nashi je rediyo ko zaka dole mu dakata nan insha Allah karatu sai Allah ya kai mu mako mai zuwa ranar alhamis wanda shine za mu karatu na ƙarshe kenan sai kuma bayan azumi ba karatun azumi ba a yin shi bayan magariba ko lokacin ana ta hidindimu na shan ruwa da sauransu haka daga mako mai zuwa mun yi karatu insha Allah sai mu je buta sai bayan azumi in kuma akwai dai tafsira masallaci ya zo ta yi idan ba na tafsiri da wa wannan shine iyakar mablagi min al-ilmi idan ya malam zai tafsiri ko shi ko malam Suleiman ko wani da za a samu yi to bismillah ga fili ga mai doki so ta yi yawa mun kuma bayan sallah in Allah ya kai mu yadda muka saba alhamis ta farko bayan sallah matukar bata shiga cikin bikin sallah ba kawai sai mu zama ci gaba da karatu an kuma za shiga cikin bikin sallah sai in wata ta zagayo saboda kallon hawan bai shego <laughs> sai wata ta zagayo sai a zo sai a zo a yi insha Allah anan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum ana nan kashe da Allah don Allah jama'a ya kamata mu saba da kashe